Fitowa Sura talatin da shida Saboda haka Bezalel, Oholiyaf, da kowane mutumin da Ubangiji ya ba shi basira da iyawa na sanin yadda za a yi duk aikin shirya wuri mai tsarki, za su yi aiki yadda Ubangiji ya umarta. Sa'an nan Musa ya kira Bezalel da Aholiyaf da kowane mutumin da Ubangiji ya ba shi iyawa da kuma wanda ya yi niyya ya yi aiki, suka karɓa daga wurin Musa dukan kyautai da Isra'ilawa suka kawo don su yi aikin shirya wuri mai tsarki, mutane suka ci gaba da kawo kyautai yaudar rai kowace safiya, sai dukan masu fasaha waɗanda suke aikin wuri mai tsarki suka ɗan dakata. suka ce wa Musa, Mutane suna kawo fiye da abin da ake bukata domin aikin da Ubangiji ya umarta a yi, sai Musa ya ba da umarni suka aika ko'ina a cikin sansani cewa, Kada namiji ko ta mace ya sake kawo kyauta don wuri mai tsarki, ta haka mutane suka daina kawowa, saboda abin da suke da shi ya fi abin da ake bukata domin aikin tabanakul Dukan maza masu fasaha a cikin sauran masu aikin suka yi tabanakul da labule goma na tuƙaƙƙun lallausan lilin na shuɗi, da shunayya, da jan zare, aka yi wa labulen zanen kirubobi na gwaninta, tsawon kowanne labule kamu ashirin da takwas ne, fāɗinsa kuma kamu huɗu, dukan labulen girmansu ɗaya ne, suka ɗiɗɗinke labule biyar a harhaɗe, suka kuma yi haka da sauran labule biyar ɗin, suka yi rami a gefe gefen labulen da zaren ruwan bula, haka kuma suka yi da ɗaya gefen na biyu ɗin. Suka kakkafa ramuka hamsin a daidai bakin labulen, haka kuma suka yi a kan labule na biyun, haka aka ɗaɗɗaura rammukan nan da junansu ya zama kamar abu guda, sa'an nan suka yi maɗaurai hamsin na zinariya, suka yi amfani da su don ɗaurin kashi biyu na labulen saboda tabanakul ya zama ɗaya. Suka yi labule da gashi akuya goma sha ɗaya don tenti a bisa tabanakul, dukan labule goma sha ɗayan girmansu ɗaya ne, tsawonsa kuma talatin fāɗinsa kuma kamu huɗu ne, suka harhaɗa labule biyar wuri ɗaya, suka kuma harhaɗa shida wuri ɗaya, sa'an nan suka yi rammuka. hamsin a gefen labule na kashi na farko, haka kuma a gefen labule na ƙarshen na kashi biyar, suka yi maɗaurin tagulla hamsin don su ɗaura tenti ya zama ɗaya, sai suka yi wa tentin murfi da fatun rago da aka rina ja, a bisa wannan kuwa akwai murfin fatun shanun teku. Suka yi katakan tabanakul da itacen ƙirya, tsawon kowane katako kamu goma ne, kaurinsa kuma kamu ɗaya da rabi, tare da katakai a fiƙe ɗaura da juna, haka suka yi da dukan katakan tabanakul, suka yi katakai ashirin don gefen kudu na tabanakul, suka kuma yi rammukan. azurfa arba'in don katakan su shiga ƙarƙashinsu, ramuka biyu domin kowane katako, ɗaya ƙarƙashin kowanne da aka fiƙe, a ɗaya gefen, gefen arewa na tabanakul, suka yi katakai ashirin, da ramuka arba'in na azurfa, biyu biyu don kowane katako, suka yi katako shida. don iyaka ta ƙarshe, wato, gefen yamma na tabanakul, aka kuma yi katakai biyu domin kusurwoyi tabanakul a iyaka ta ƙarshe, a waɗannan kusurwoyi biyu, an ninka katakan sau biyu daga ƙasa har sama, aka kuma sa su cikin zobe guda, dukansu biyu an yi su daidai, ta haka aka sami katakai takwas a rammukan azurfa goma sha shida, biyu biyu a ƙarƙashin kowane katako, suka kuma yi sanduna na itace ƙirya biyar domin katakan da suke a gefe guda na tabanakul, biyar domin waɗanda suke ɗaya gefen da kuma biyar domin katakan da suke gefen yamma na iyaka ta ƙarshen tabanakul, suka sa sandan da yake a tsakiya ya wuce daga wannan gefe zuwa wancan, sai suka dalaye katakan da zinariya, suka yi zoban zinariya don su riƙe sanduna, suka kuma dalaye sandunan da zinariya, suka kuma yi labule da shuɗi. shunayya, jan zare, da kuma lallausan lilin, suka kuma yi wa labulen zanen kerubobi na gwaninta, suka yi dogayen sanduna huɗu na itacen ƙirya dominsa, suka dalaye su da zinariya, suka yi ƙugiya na zinariya dominsa, suka yi ramuka huɗu da azurfa. Suka yi wa ƙofar tenti labulen shuɗi, shunayya, jan zare da kuma lallausan lilin, aikin gwaninta, suka kuma yi dogayen sanduna biyar da ƙugiya dominsu, suka dalaye saman dogayen sandunan da abin ɗaurinsu da zinariya, suka kuma yi ramukansu guda biyar da tagulla.